bisa ga duk alamu wasu jama'ar kasar na ma kallon kalaman na shugaba buhari a matsayin kalamai masu tada hankali yayin da wasu suka fahimci inda ya dosa da ma'anar kalaman daidai da tunani ko kuma ra'ayin shugaban akan abin da yake nufi to ya koya yan adawa da kuma masana tattalin arziki da cigaba ke kallon kalaman na shugaba buhari a yanzu honorable abdullahi adamu farambe masanin tattalin arziki ne kuma sakataren jam'iyyar pdp a jihar adamawa ya ko ne da suke kallon wannan kalamai da shugaba buhari ya yi to eh, abdulaziz maganan cewa shugaban kasa ya ce wai ai matakin shi na gaba wanda za a je zai zama abu ne mai wahala wanda bature yake cewa is going to be very tough to eh, gwamnati ne wanda tun lokacin da aka zo a daren farko dama ba a kintsa komai ba ba a shirya komai wanda ake kokari za a yi wa al'umma ba ba su da ainihin wato abu guda wanda suke so su yi wa ƙasar nan in ka duba tun da an tashi ne da tuhume-tuhume da sauransu har yanzu kuma ana kan tuhume-tuhume ya kamata a ce a shekara ɗaya ta farko an yi tuhume-tuhume sauran shekaru kuma a yi wa al'umma aiki to gaskiya a ta masaniya ma a masani na tattalin arziki shine lokacin da kake gyara shine ake ga cewa za a ce eh lalle za a sha wuya lokacin da kuma ka gama gyaran ka ana ga cewa za a samu sauki to sun yi iya shekaru hudu yanzu kuma yana cewa in ya dawo kuma za a ƙara shan wata wahala to wannan ba wani abu bane ni dai na sani rashin ainihin wato kintsi ne shiri ne ba shirya wa gwamnatin ba kuma ba su da ainihin wasu wasu Eh, alƙaluma wanda zai taimake su wanda zai ba su dama su gudanar da gwamnati hanyar da ya dace dole ne kafin ka gudanar da gwamnati dole ne kafin ka tafi da al'umma sai ka samu wasu alƙaluma wanda za su nuna maka ga abin da za ka yi wanda za su nuna maka abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba ne amma idan babu irin waɗannan alƙaluma to dole ne kullum za a ka za a dinga maganganu ana kame kame kuma a zo a rasa ma mai ake faɗa a ciki to dole ne ire-iren waɗannan abubuwa su faru gwamnati dole ya kamata a ce gwamnati tana da tsari tsarinta ga abin da nake so in wa kasa a lokaci kaza ga abin da ya kamata ne wa kasa a lokaci kaza to wannan magana dai ya muka fassaran da za mu bata shine kawai wahalar da aka sha da za a sha fiye da ita wannan shine babu ƙari babu rage wannan shine abin da ake nufi da waɗannan kalamun babu boye-boye a cikinsa magana ce wanda aka yi ta gaba gadi magana ce wanda aka yi ta a bayyane babu wani abu kuma da za a iya ƙari ko a rage a kanta assalamu cikin kwanakin nan da shugaban najeriya kan yi wasu kalaman da kan ja martani da kuma cece ce to ko mai shugaba buhari ke nufi da wannan kalaman nasa mr bazgida mustapha da ke zama sakataren gwamnatin tarayya shine mako ya jagoranci tawagar 'yan majalisar zartaswa da suka je yi wa shugaba buhari murna inda a wajen ne mako ya yi wannan bayani an baka da laifi ba amfani tsoro za a sha wahalan ne tsaurin ne ne yake ba wani wahala ba wani wahalan da za a sha mm. yace dai za a ɗauki matakai wanda kuma matakin za su gyara kasa akwai irin matakin da ake daukawa mutane ba sa son su a ah, mu dauka kamar lokacin da muka ce ba za a sake shigar da shinkafa daga turai ba ai mutane da yawa wanda dama aikin su smuggle ne ko kuma suna importing din rice ba su ji daɗi ba amma yau kusan za a ce ba a bukatan wani shinkafa ya fi shigo daga turai a kasar nan muna noma shinkafan da muke iya ci a kasar nan kin ga wannan misali ne guda daya aka zo aka ce kuma ba za a sake kawo taki ba mu da kanmu a nan za mu zamu yi yi manufacturing takin da za mu yi amfani da shi yau take ya bunkasa da kawai coge ake da maganar taki an wadannan matakai ne ina jira ke kuka akai kuma yanzu a ba sa kukan wannan batun shinkafa kan ba wanda yake kuka don manoman shinkafa sun tashi daga lissafi miliyan hudu zuwa miliyan goma sha biyu kuma an ko barawa skim din nan kusan biliyan daya da sittin aka kashe kudin kuma ya shiga hannun talakawa kana nufin da maganarsa ba wahala za a sha ba kenan ba wahala za a ɗauki matakai matakai wanda zai gyara kasa in baka da laifi kuma baka da niyan baka da dalilin tsoro koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da shugaba Buhari ke nufi Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya